Matashi Umar Muhammad Suleiman ɗan shekara 21 wanda ya kirkiri taswirar manyan tituna da ƙofofin ƙwaryen birnin Kano. Matashin ya ce ƙoƙarin gwamnatin da ta gabata ne ya ba shi ƙaimin gina wannan taswira. Project ɗin mai girma gwamna na Rabi Musa Fungus. Wani project? Tun da kan North zuwa na gada Nasara, flyover Nasara. Shi na gida to me ji ka har ka zauna ka gina wannan project din nasa kyawawan ayyukan da mai girma gwamna ya mana shine na ga ya cancanta a ce ni ma na dan kirkiri wasu daga ciki na yi masa ka taɓa kirkirin wani abu makamancin haka a ban taɓa kirkira ba wannan shine karo na farko kuma kwanaki nawa ka ɗauka wajen ƙera wannan project din na tun zai kama kusan kwana goma haka Tunada da ko ina da kofa ka rubuta da mm. titina da dama kana da abin a kanka ne wala zuwa ɗaya ne wajen da tun da je na gano shikenan kawai na zo na ce to bari na fara aikin na gani kowace kofa da kowane titi da kaje zuwa ɗaya kai musu duka zuwa ɗaya ne musu shikenan sai zauna kwakwalwarka insha Allah to da me da me ka hada har ka kera wannan irin su cloud ne da kuma talkbone ragowar kayayyaki irin su roba a ah, abin sili na kwandi na Sili na wani nefa da shi na hada da kuma ragowa kayakin aiki su fenti da shauransu me ne sun zangon karatun ka da gaskiya da kan secondary na tsaya kimiyya da fasaha ko kwa kawai a bangaren arabic islamic ma ne. yi to dama kana da sha'awan ka kera wani abu ne ko kawai abin zuwan maye tun ina yaro da ina da sha'awar na irin wani kere-keren to kuma kusan babu dama eh. to kuma wannan karan sai kuma nake ganin kamar ga wata dama ta samu ta me burinka a rayuwa me kake son ka zama na so na zama injiniya kuma gashi ka ce ba abinda ka karanta kina a secondary school shi na karanta ba matashi Umar da ya ce burinsa ya daɗa komawa makarantar sakandare domin ya karanci kimiyya da fasaha don ya zama injiniya barka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.